hannunka mai sanda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أبلغ قاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين wala ala ashabihi almuntajbin wa amma ba'ad jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannun kamar sanda da a cikinsa muke farawa da sauraron karatun ayon qur'ani mai girma kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasihohin da ke cikin su da fatar allah ya ba mu karfin gwiwar aiki da su da samun tsira duniya da lahira amin summa amin kuma a yau ma kamar yadda kuka saba Ni Tijjani Malam Lawali da Magaram zan kasance tare da ku daga farko har zuwa ƙarshen shirin na yau da yarda Allah maɗaukakin sarki. tuma dalla masu saurare zan fara shirin ne wani da sauraren karatun ayoyi na hamsin da daya da kuma hamsin da biyu a cikin wannan sura ta kasasu. walaƙwadar wasol na lafowar ƙaular la'allahu ya ta zaka ruɗe na ataina gumui kitabamin qaɓalhi kun biyu minu. hakika kuma mun sadar musu da fadi. na bin wani na alkur'ani don su wa'aztu, wasu daga waɗanda muka baiwa littafi a gabaninsa alkur'ani su suna ba da gaskiya da shi. waɗannan ayoyi da muka saurara sun fara ne da nuni da kafirci da kuma jayayyar mushirkan birnin makka da cewa mu ne muka sabko da ayoyin ƙur'ani mai girma ɗaya bayan ɗaya daidai da abubuwan da ke faruwa domin yin tasiri da ratsa zukatan shirkai, amma sun ƙi su faɗaka da wa'azantuwa da amincewa da bayani da kuma maganar gaskiya da shirya. Alhali wasu daga cikin ma'abuta littafi sun yi imani da annabawa da kuma littattafan da aka aiko masu a lokacin da gaskiya da kuma amincin manzon rahama tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka ta tabbata masu sai suka bijire da ƙin yin imani da shi a matsayin misali a littafin tarihi ya zo cewa wasu daga cikin kiristocin da ke zaune a yankin habasha ƙarƙashin shawarar sarkinsu jashi. an tura su gurin manzon Allah tsira amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma adayen gidansa tsarkaka da ya zo da addinin musulunci domin yin bincike domin sanin wannan addini da kuma gaskiyar da ya zo da ita ta shirya kuma tun daga kasar habasha suka tafi birnin makka inda suka ji da kuma sauraron jawabai masu kwantar da rai da sanyaya rai da samarwa da rai nutsuwa daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka nan take ba da wata wata ba suka yi imani da shi da kuma suka koma kasar habasha suka ci gaba da yada addinin musulunci ga sauran jama'ar da ba su samu zuwa ba daga cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa uku na farko dai tarbiyyar wani lamari ne da ya kamata a rika binsa a hankali a hankali tare da amfani da faɗakarwa da kuma nuna hanya da haƙuri da kuma tsawatarwa wani lokaci. Abu na biyu littafai da manzanni da kuma annabawan Allah suka zo burin da kuma manufarsu guda ce ta kaɗe ta Allah da bauta da kuma shiryar da al'umma zuwa tafarki na daidaito. Na uku, ma'abuta littafi na gaskiya su ne idan suka saurari bayanin Manzon Allah za su yi imani da ba da gaskiya da shi babu tantama da nuna baƙar ƙiyayya da jayayya ta banza. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari karatun ayoyi na hamsin da uku da kuma hamsin da hudu a cikin wannan Sura ta Ƙasas. واذا يتلى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون إذن كما أنا كرن تامسو القرآن سيسو چه من بعد غسكيا دشي با شي غسكياني دقا جمو حقيقة مومن كسان چه musulmi tun gabaninsa waɗancan za a ba su ladansu ninki biyu saboda haƙurin da suka yi kuma suna kawar da mummunan aiki da kyakkyawa kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi waɗannan ayoyi ci gaban ayoyin da suka gabata ne da ke bayani kan cewa Wannan gungu na ma'abuta littafi da suka yi imani da Manzon Allah suna da zuciya tsarkaka da a kullum a shirye take ta karɓa da kuma aiki da bayani na gaskiya, kuma lokacin da Manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka ya musu bayani, sai suka ce, Mu mun sani wannan bayani naka daga Allah ne, kuma mun yi imani, kamar yadda a baya muka yi imani da manzon Allah, haka mun yi imani da Allah da ya turo ka don shiryar da mu. Alƙur'ani mai girma yana cewa, ta haka ne ma za a saka masu da alkhairi sau biyu. sakayya ta farko saboda imanin da suka yi da littafi da manzon da ya gabata, sakayya ta biyu kuwa saboda imani da suka yi da manzon musulunci da kuma littafin da ya zo da shi alkur'ani mai girma don haka allah yake siffanta waɗannan mumanai da tsarkin zuciya da cewa su ne waɗanda suka canza lala da mai kyau waɗanda ke maye gurbin maganganu maras kyau da bayanai masu gamsarwa da sanya rai da kuma farantawa. Har ila yau su ne masu haƙuri da tsayin daka kan musgunawa, kuma su ne masu maida mummuna da kyakkyawa, da nuna soyayya da ƙauna. Su masu kyautatawa ne da kuma sadaka da kuma sadaukarwa ga mabukata, masu mantawa da sauran mutane da suka rayu da su da suka kuntata musu a rayuwa. A cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa biyu kamar haka. Na farko dai ma'abuta gaskiya a kullum suna duƙufa ne wajen neman gaskiya duk inda take ba tare da la'akari da wane ne ya faɗa ko ya zo da ita ba, ko launinsa ko yarensa wannan bai shafe su ba, sai dai gaskiyar da ya zo da ita da kuma aiki da ita. Na biyu, karɓar gaskiya na buƙatar haƙuri da kuma tsayin daka kan irin matsaloli iri-iri da kuma salo. Akwai abu na uku da ya kamata mu ƙara lura da shi shine a rayuwa ta zamantakewa ana buƙatar yafiya da haƙuri da juna da kuma kyautatawa wanda ya munana mana. masu saurare daga ƙarshe za mu saurari karatun ayata ta 55 a cikin wannan sura ta ƙasas. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم salamun عليكم لا نبتغي الجاهلين Idan kuma suka ji yasassar magana sai su kau da kai daga gare ta, kuma su ce, sakamakon ayyukanmu yana gare mu, kuma na ayyukanku yana gare ku, mun kuɓuta daga gare ku ba ruwanmu da waiwaye. Kamar ayun da muka saurara kafin wannan aya na bayani ne kan wata ƙarin siffar ta mummunai wato haƙuri da juriya kan baƙaƙen maganganu da ma'amalar kafirai masu adawa da su a rayuwar zamantakewa da cewa. mummune na haƙiƙa idan an gaya masu magana ta ɓatanci da musgunawa, ba su maidawa da irin wannan magana, a'a, suna amsawa da kuma maidawa da magana mai daɗi da girmamawa da ke kawo sulhu da kuma kwanciyar hankali da cewa, idan hanyar da muke bi da aiki da muke aikatawa ba daidai ba ne, to mu ne za mu ga mummunan sakamako. ba ku ba, kuma idan ayyukanku ne kan ɓata to ku ne za ku ga mummunan sakamakonsa ba mu ba. Saboda haka kowa ya je ya aikata nashi aikin da ya ga ya fi dacewa da shi, kuma mu ba za mu yi irin aikin da jahilai suka aikata a baya ba, kuma ko da kun musguna mana mu ba za mu musguna muku ba. Daga wannan ayar za mu ilmantu da abubuwa uku kamar haka. Na farko dai sharaɗin yin imani da Allah shine ne nisanta ko da kuma nisanta da duk wasu maganganun ɓatanci da marasa amfani ko ƙasƙantar da wasu da yin izgili kansu sai dai faɗar abubuwa masu kyau da kuma faɗar gaskiyar da kuma faɗar gaskiya wannan siffa ce ta mummune na haƙiƙa abu na biyu ya yaƙar abubuwan musgunawa ta hanyar magana ko saurara da kuma saurare da gani lamari ne da dukkan addinai suka yi amanna da su. Abu na uku kuma idan hani da mummuna ba zai yi tasiri ba kan wani aiki maras kyau da wani ke aikatawa ba, ya kamata mu yi wani abu da zai fahimtar da shi aikin da yake aikatawa ba shi da kyau da ganin muninsa shi da kansa, domin ta haka yana iyawa ya fasa. To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin yau a madadin waɗanda suka taimaka musamman injiniyan Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa. Ni tijari malam lawar da makaram da na shirya na gabatar na cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya ilahal kauni ya sanadi anta ya maula ya mu'tamadi fa bi ya لنا الكافر